بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da yammacin ranar lahadi 27 ga watan sha'aban shekarar hijira 1447 ya dace da lissafin 15 ga watan Fabrairu 2026 daga markazu Muhammadu Al’Amin amin a garin Azarai cikin ah, activities na daura ta ɗaliban ilimi ta wata-wata ƙarƙashin wato kulawar Aizan Foundation. Ah, wannan shi ne zama na goma kuma na ƙarshe insha Allah cikin jalasat na littafinmu na waƙafatun inda kaulillahi azza wa jalla wala taqfu kuma laisa laka ilm abin da ya saura a cikin wannan tattaunawa shine inda yake cewa tatma wato ga wani cikon bayani wanda ya kunshi adabul fatwa a baya an ta ambatan su a tsatsinke a wurare mabambanta sai aka sake tattara su a nan domin ya ƙara shiga cikin zukatanmu cewa akwai buƙatan waɗannan ladubba wajen mu'amala da ilimi wajen karantarwa da fatawa ya ce walil fatwa adabun yajibu an yatahalla biha al na nasuquha fi ma yali harkar ilimi da karantawa da amsa tambayoyi masu tambaya tana buƙatan wasu ladubba wasu etiquette waɗanda ya wajaba wato mai aikin fatawa ya siffantu yayi kwalliya da su ga sunan kamar haka qala imamu ahmadu rahimahullah la yanbaghi rajuli an yansiba nafsahu lilfutiya hatta yakuna fihi khamsu khisal bai dace ba mutum ya kafa kansa wajen karantar da mutane da amsa tambayoyinsu har sai ya kasance yana da waɗannan halayya guda biyar awaluha an yakuna lahu an takuna lahu niyyatun ya zama yana da niyya ta gari wato kamar yadda muka yi ta ambata a bayan niyyar sai ya zama yana nufatan aiki ne don yaɗa addini da kare da'awa ta musulunci da yaɗa karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma neman tsira a wurin ubangiji madaukakin sarki fa lam takun lahu niyyatun lam yakun alaihi nurun wala ala kalamihi nur idan bai da kyakkyawan niyya to zai zama zancen shi babu haske babu haske babu albarka a cikin abin da yake sai kaga ana ta karatun ba a samun wata albarka ko wani abu da ke nuna alamar mutane suna samun nishaɗi daga cikin wannan karatu na fahimta addini ko gane gaskiya ko fahimtar abin da ake karantar da su da aka wajibi ne mutum ya zama niyyarsa mai kyau ce game da duk abin da yake na addini musamman harkar ilimi na biyu an yi kuna lahu hilmun wa waƙarun wa sakinatu ya zama yana da haƙuri da dattaku da natsuwa wajibi ne a samu mutum wanda yake harkar ilimi ya zama ya siffanta da siffa ta dattaku alhilm hu shine haƙuri haƙuri ah, da cutarwar mutane haƙuri da yanayin rayuwa walwaƙar ya zama yana da ainihin yanayi na natsuwar ah, jiki gaɓoɓin jikinsa wasakina natsuwar zuciya wajibi ne mutum ya zama cewa yana tsatsan mutum ne ba ɗan harbata mati ba ne wanda ake ganin shi a wurare na hayaniya ko abubuwa na rashin mutunci kamar da wata rana nake wani kwatance abin abin takeici ga mutum ustazu ko alarama amma ka je ga ana musun kwalla da shi ko shi ma dan Manchester ne a gidan kwalla ana ta hayaniya da shi wani ma shi yake musu sallah an tashi musu la'asar sai musu ya faki saboda su sauri kafin a koma half time ko ko kuma shine gaskiya ba karamin cin mutuncin addini bane wannan wannan wulakanta kai koda a ce Allah ya jarabce ka da kallon kwallo bai kamata a ganka irin wannan public a wuraren kallon kwallon ba domin na fahimci abin kamar jarabawa ce musiba ce wanda Allah ya jarabce shi da siriya ta mai addu'a kamar ta take wallahi wata na kwanakin baya na je gidan wani babban mutum Abuja da irin katon tibin nan da ya kusa girman ginin nan za ga mutum kamar girman dan adam din na gari babban mutum ba sosai suna zaune suna ta ihu su ana ana shan ko Real Madrid ne ni na ga dubban san mutanen ba na ce Allah na gode ma <laughs> sai ta kiran su na wasu kabilu da wasu arna mala <laughs> na ga dubba na gane sai na ji daɗi da ban san mutanen nan ba wallahi babban mutum fa yana da shi da wasu abokan shi suna ta damuwa wasu kuma suna ta murna shi ikon Allah to kaga wannan su akalla sun killace kansu kaga wanda yake yin barnar shi a killace to da sauki akwai wanda yake a bayyane ba wai shi ma ce tashi daidai ba ce to amma yanzu a ce kai ne a ramma ana nan za a fara tafsiri kuma kana can kana kallon asuna har hudu da rabi ta wuce eh, <laughs> mai tafsiri na ta buga maka waya ina kake ce malam ga nan zuwa haba da Allah gaskiya ba daidai bane akwai abin da ba mutuncin ka bane ma ganka kana shi saboda ka to irin wannan rashin sanin darajar kai din bai dace da mutumin da ya siffanta da safa addini sai ka haƙura ka gane cewa wannan ba harkar ka bace harkar mutane ne marasa mutunci a cikin al'umma wa anna asalisa an yakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifati ya zama ya tumbatsa a wajen abin da yake wato ilimin da yake karantarwa ya san shi sani na hakika ba sani na jigari-jigari ba wato ya zama authority a wannan fannin da ake magana rabi'a al-kifaya min al-aish ya zama yana da yana da wadatuwa a rayuwa abinda zai zama cewa abinda zai ci da suturarsa da sauran al'amuransa na yau da kullum da na iyalinsa bai fi karfin shi ba domin ke zama na cewa wanda suke maka tambaya kuma su suke baka abinci ba za ka iya zama independent a ra'ayinka ba wa illa madagahu nasu ba ka bi mutane sai sun tattaka ka wata ranar sai wani ya maka gori a malam duk abin da muke maka ba gani ka ce sana'a mu haramun ce to shikenan za mu gani ko mu ko kai ɗan eh, malamin nan ne yana ta yana ta surutu nan kuma yake zuwa yana neman taimako aga ai an fadi ba nauyi ko alkhamisa ma'rifatun nas wajibi ne ya san psychology mutane ka karanci mutane ka san ɗabi'unsu da halayyarsu da mu'amalolinsu da kuma da zaran an yi maka tambaya ka fahimci magzas su'al yanzu alal misali mafi yawan iyayenmu mata tambayoyin da suke game da mazajensu in ka ce daga kaji tambayar bari ka ba da amsa to sai ka yi zalunci da yawa za ka eh, mata za su yi mace takwas za su kawo ƙaran mijinsu kafin maza biyu su kawo ƙaran matansu gurin malami kamar ka ce su maza ku ba musu laifi ne ko haƙurin su ne yake da auki amma kullum zaka ji mata ka ce an mata kaza ba a mata kaza ba yanzu malam wannan adalci ne dan Allah malam a dinga yi musu wa'azi kullum tambaya kenan to idan wata ta suranta maka abin da mijin yake yi kana ji ko zaka ce wannan dan wuta ne amma in ka ji ta bakin shi ko sai gashi duk ba haka abin yake ba ko kuma ka je kai gaggawa ka bada amsa kuma ta ci gaba sai ta gaya mishi da abin da kace bayan sun shirya sai ai kwanakin tambayi malam wani ba irin tsino da bai maka ba to na kan kana in kana hulɗa da mutane ka san psychology mata mata ba a shiga tsakaninsu da mazajensu idan ana magana fatawa duk abin da tana fatawa kamata hakuri haka taba cewa to ki je a kashe aure wallahi ita ta kawo maka magana ta nuna maka cewa in ba a kashe auren nan ba kawai musiba ce ka goyi baya kuma kuma ta gaya mijinta da kawayenta cewa malam ai da muke ganin shi malam munafiki ne fa mutumin da yace na kashe aure na sai ta ce ma halasan ta kake ma kasa ta ce ka kashe auren ta to dai da ra'ayi kake ce mata kashe auren ta ka je ba ta hakuri za a za a za ta yi bokal guda nawa tana kuka tana mashi gori tana cewa ai mace amana ne dama da aka bani shi ma kaza kaza kaza babana ne ma ya taimake shi in ka biye mata ka ce to gaskiya saboda Allah tunda bai da mutunci kai auren nan ki je kawai a kashe auren nan to wallahi kamar ka fada kunne shi yana zuwa ya lallashi kai shi ta ta hakura ta ce mishi ai kai kai ne ka ja wallahi ni da hannun je mana bai malam wani ai wallahi da kaza ma yace Allah ya so ka da yanzu kaza kaza kaza eh kaga shi ka ta hada ka gaba da da ustazin nan to ka san psychology mata game da musamman tambayoyin da suke akan mazajensu ba haka bane iyayenmu su nake tambaya haka ne ko yawwa to ka san su shi ta nake girmama malamin daurawa akan wannan abu malamin daurawa ya daɗe na mu'amala da mata masu tambaya kuma ya san sirrinsu mun sha irin wannan firar da shi ko kuma wasu makaili suka faru eh, kar karka sake ta ce mace rabu da mijinki duk wahalar da yake bata kai dai ba ta hakuri in ita a raɗin kanta ta rabu da shi to ita ta jiyo amma kai zama da da sa hannunka ne don ma ka samu tsautsayin ta rabu da shi din kuma ka ta dinga zargi daga ba ta kai kace in ma an kai ga sake ce wallahi wani ne ya ziga ni malam wani ne ya ziga ni ni wallahi bai kyauta min ba wallahi so ka san psychologin su ka san kuma psychologin wato mutane masu tambaya akan harkokin kasuwa galibin su abinda suke so kai justify musu cewa wannan abin su su gaba da shi sai ka san halayyar mutane da ɗabi'ar su da kuma abin da zai dace da su kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi mai tambaya ya bada amsa ta bambanta wani ya ce mishi wani aiki yafi kyau ya ce mishi ya iyaye wani ya ce wani aiki yafi kyau ya ce mai sadaka wani ya ce wani aiki yafi kyau ya ce mishi jihadi ta an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana mura'at ne na ahwalus sa'ilin kowa sai ba bashi amsa daidai da abinda da zai zama alkhairi gare shi wa qala al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahimahullah wa yanbaghi an yakuna qawiy al-istinbat ya wajaba malami ya zama yana da karfin zakulo hukunta hukunci jayyid al-mulahaza yana da kyakkyawan observation rasin al-fikr yana da tunani mai karfi sahiha al-i'tibar wanda yake da kyakkyawan hangen nesa sahiba anatin wa tu'ada mai natsuwa da bi a sannu-sannu a khastis batin wanda yake biye ma ƙoƙarin tabbatar da abu watar ajalatin sannan mai barin gaggawa basiran bi ma fihil maslaha yana da hangen nesa wajen gane abu mai kyau mustauƙifan bil shawara, wanda yake amfani da shawara hafizan lidinihi wanda ya kiyaye mutuncin addininsa mushfiqan ala ahli millatihi wanda yake tausayawa musulmi muwaziban ala muruwatihi wanda yake kiyaye mutuncin kansa harisan ala harisan ala ma'akali wanda kuma yake wato yana da kwadayi sosai wajen ganin ya ci halas cin halas din yana da muhimmanci shine sai ya ce fa inna zalika awwalu asbabi inna zalika awwalu asbabi tawfiq domin shi wannan cin halas shine mataki na farko na samun dace da gamdakatar mutawarri'an an shubuhat ya zama mai takatsantsan da guje ma duk wani abu na shubuha sadifan an fasadit ta'wilat ta'wilat wanda yake kauda kai daga munanan fassarori saliban fil haqq mai karfi akan fadin gaskiya da'ima lishtighali bi ma'adin fatwa wa turqil ijtihad yana da kuma shagaltuwa ko da yaushe wajen ƙara fahimtar yaya ake bada fatawa ya kuma ake tsakuro hukunce hukunce wato kullum yana cikin ilimi da bincike wala ya yakunu mimman Galabat alaihi al-ghafla kai zama wanda yake da wauta ta yi galaba a kansa shiri ta yi galaba a kansa wa atawarahu dawamu sahar wala mawsufan bi qillati ad-dabt wa atawarahu dawamu sahar kai ya zama wanda yake wato a a bacci ya galabace shi zai iya farkawa ya wani abin arziki cikin dare wato tashi cikin dare ya gagare shi domin dare lokaci ne mai albarka wajen ganawa da ubangiji da neman sa da kuma wajen aiki da kwakwalwa wajen karatu ko bincike wala musufan bi qillati dhabt kai ya zama kuma an siffanta shi da karancin kiyaye ilimi Ah, man'utan bi naqsil fahmi kai zama an siffanta shi da karancin fahimta ma'rufan bil ikhtilali ko kuma an san shi da rudewa yujibu amma yansahu lahu wa yufki bima khafiya alayhi wanda zai iya ainihin wato ah, ba da amsa akan abin da duk aka tsara aka aka tambaye shi da kuma ba da fatawa ga abin da wato ya buya al-mufti al-mustabsir sufofin mai fatawa wanda yake wato mai kan gado laqad ashara al-muqri rahimahullahu ila nasaiha lil-mufti a cikin tafin mi'yar na al-muqri yayin ishara zuwa ga wasu nasihohi ga duk mai bada fatawa daga ciki yace tasluhu an tandarija fi dawabit za a saka cikin kaidojin fatawa iyaka wa mafhumatil mudawwana ya ce karka dinga ɗauko maganganunka daga cikin rubutattun littattafai abinda maganganu ne kawai na malamai faƙar talafan nasu fil ƙauli bi mafhumil kitab wa sunna ba ma zan nuka bi kalamin nasu ƙur'ani da sunna ma malamai sun yi saɓani a kan fahimtar wasu ayoyi na kuma gazantattukan wasu mutane da aka dazanta da ka ɗauko ka tabbata ka fahimci me yake nufi ila ƙaulihi wala tufti illa bin nafsi illa an takuna arifan bi wujuhi ta'lil fatawakka koyaushe ta zama kana yin ta ne da nassi da qur'ani da sunna wanda suke da dalili suke dalili akan mas'ala a zahiri sai in ka zama masanin yadda ake at-ta'lil yadda ake ake kafa dalili basiran bi ma'rifatil ashbahi wan nadha'ir ya zama kana da fahimta wajen gane abubuwan da suke kama da juna da malamai suke kiransu da suna al-ashbah wan nadha'ir hadikan fi ba'di usulil fiqh wa furu'ihi ka samu ƙwarewa a cikin sassan usulul fiqh da kuma shi fiqh imma mutlaqan aw ala madhhabin imamin min al-qudwa ko dai zama ka iya usul fiƙihi ba tare da kaidi da mazhaba ba ko kuma ai kaidi da mazhaba sananniya kamar malikiya misali wala yaghurrannaka an tara nafsaka aw yaraka an-nasu hatta yasmi'a laka zalika wan-nasu zalika wan-nasu al-ulama ya ce karka rudu ka ƙosa cewa mutane su lura da kana existing mutane a nan yana nufin malamai kai zama ka ƙosa malamai su yadda da malantarka alhalin kuma baka tara ilimin da ya kamata ka yi malantar ba ya ce wa nasu ulama ina nufin mutane malamai wahafizul haditha taqwa hujjatak ka haddace hadisai hujjaka ba ke karfi wal athara ka haddace maganganun magabata yuslih ra'ayak ra'ayinka zai kyautata tunaninka wal khilafa ka haddace sabanin malamai da suka yi akan matsaloli yattafi sadaruk shine kirjinka zai fadi in ka san malamai suna sabani ba su fada ba su rigima ba wa'rif al arabiyata wal usula ka san arabiya da ka'idoji na usul irin na fiqhu na musala na aqida wa shaffa al manqul bil ma'qul wal maqul bin manqul ka dinga gwama tsakankanin abinda aka cirato da abinda hankali yake ziska karka karka tsaya kawai iya nuqulat baka sa hankali don fahimtar su ko ka tsaya kawai iya fahimtar ka babu naqali wa qala shatibi shatibi yake fada yake cewa fa inna hadha al madhhaba kana al mafhuma min sha'ni rasulillahi sallallahu alaihi wasallama huwa wa ashabu akramin wa qad radda alayhi salatu wassalam at-tabattul wal wisal wa amara bi ta'jil al-fitr ainihin wato wasatiyya dinnan na bin abubuwa sannu sannu da tunkuɗe barna shine mazhabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya abin da aka samu manzo Allah da shi shine akwai ya hana tabattuli kin aure mutum ya ce ba zai yi aure ba da tunanin haka addini ne kamar yadda kiristoci suke yi shine wa rubaniyata nifta da uha ma katabnaha alaihi wal wisal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin sabu zarci mutum ya azumi magariba ta yi bai sha ruwa ba kuma gobe ma ya ci gaba da azumi wa amara bi tadilil fitr ya umarni da a gaggauta buɗe baki wa qala li mu'adhin lamma atala bin nas fi sala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'adh lokacin da ya sallah a unguwarsu dinnan, ya tsawaita tsawaitawa ya wuce misali har wani ya fita ya sallashi shi kadai annabi ya ce mashi afattanun anta ya mu'az kana so ka zama fitina ga mutane ne wa qal sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minkum munaffirin a cikin ku akwai mutane da suke kore al'umma daga addini mummunar mu'amalar su da mummunan fahimtar su ga addini za ta sa wani ya fasa yin addinin ya kasa mu'amala da su ya bar masallacin wa qal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa shay'in min dulja wal qasda al qasda tablughu nabi yace ku toshe kofin banna ku kusanci kofin alkhairi ku dinga asbanci ku dinga fita da rana ko da daddare alqasda alqasda ina horon ku da yin abu tsaka tsaki tsaka tsaki tablugu za ku kai ga cin nasara wa qali yace alaikum min al'amali ma tutiqun ku yi aikin da za ku iya kar ku ɗauki aikin da ya fi ƙarfinku fa Allah la ya mal hatta tamallu Allah shi baya gajiya baya ƙosawa da bayar da lada sai in ku ne kuka ƙosa daga aikin wa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibu wa in qalla aikin da Allah ya fi so shine wanda da yin sa ya dinga ya ci gaba da yi ba fashi ko da dan kaɗan ne wa ce, yace laysa min albirri as-siyamu fi safar bai daga cikin biyayya Allah ga wanda yake shan wahalar yin azumi a tafiya ya ce dole sai yayi Allah bai kunta ta mishi ba kai kunta wa kanshi wa aidan fa innal khuruj ila al atraf khuruj an al adl fita mutun ya koma gefe ya bar tafarki madaidaici ya koma gefen tsanani ko gefen sassauci to wannan fita ne daga adalci wala taqumu bihi maslahatul khalq kuma hakan bai kawo al'umma alkhairi amma fi tarafin tashdid fa innahu mahalaka wanda ya kuma bangaren tsanani to bai halakar da mutane wa amma fi tarafin inhilal fa kadhalika aidan wanda ya kuma bangaren sassauci shi ma halakar da mutane ne لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض, بغض, بغض إليه الدين domin shi wanda ba shi fatawa zaka shi amsa fatawar shi in ka kai shi zuwa ga ya rasa yadda zai sai ya kyamata addinin sai ya ci gaba da yin abin shi ko ya ce ma ya ma fasa bin wannan tafarkin gaba daya wadda ila linqifai anis anis suluk tariq al-akhirah sai wato haka ya kai shi zuwa ga watsi da hanyar lahira ya fasa harka addinin mu mushahadun an ga haka da yawa wa ma idza zuhiba bihi madhhabu al-inhilal kana mazallatu lil ma Alhawa wa idan kuma ka koya mai tafarkin warware addini da bin sassauci na ƙarya wannan zai bashi dama ya ta aikata barna iya saran shi wa shar'u inma jaa bin nahyi anil hawa wattiba'il hawa muhlikatun wal adillatu kathiratun wannan shine ƙarshen wannan tatma da aka kawo a cikin littafin wanda kuma shine kawo mu ƙarshen wannan littafi kankani wanda muna fata ya zama yayi albarka insha Allah a to abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ubangiji ya bamu ladan shi gaba ɗaya, ya kuma bamu ikon aiki da shi domin shi karatu aiki da shi shine amfanin sa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu ya sa mu gama lafiya ma da sauran mintuna waɗanda za mu amfani da su a don mu wannan jalsa kamar yadda na faɗa tun a jalsa ta farko babu shakka wannan al'umma tana da tsananin bukata zuwa ga horar da ɗaliban ilimi don su zama masu ainihin wato ilimi da za su yi aikin da'awa da karantarwa kuma in muka lura daga wannan tattaunawa za mu ga cewa aikin yana da yawa sosai kuma cewa ake yana da yawa ba wai tsoro ake bamu ba ya kamata mu fahimci hakikanin mas'uliyar da ke kanmu ne amma mas'uliya ce take za ta yiwu ba abu ne mustahili ba abu ne wanda zai gagara kama abin da muka yi magana akan alwus'u duk za mu iya idan mun sa kanmu shi ilimi bayi da jinsi a ce dole sai 'yan larabawa ko 'yan ƙasa kaza ne za su iya shi Ba yi da gari wanda duk ya tsaya ya koye shi shine zai iya malamin mu wala albani zariya yakan fado wata magana cewa ilimi shine me ka koya ba wai inda ka je ba wannan ibo madina ko yaje je misra ko yaje je zariya ko sokoto duk bai kai ka kai da ka zauna a azare ko a karkara ku kai karatu ba idan ka tsaya kai abin da ya kamata saboda ka dama dai wanda muka samu don koyan ilimi don kuma shiga cikin tafarkin na ilimi ta yadda ya dace to gaskiya saboda Allah wajibi ne mai istiglalin ta ni'ima ce wadda Allah zai tambaye mu akai akwai wasu da yawa waɗanda watakila sun fi mu basira ko sun fi mu cancanta amma hala ba su ma san da wannan damar ba balantana su ta ko kuma wasu uzurruka na rayuwa sun hana su ta to mu da muka samu ya zama wajibi farko mu gode wa Allah kuma mu yi abin da godiya ga Allah ba da baki bane kare a aikace mu yi aikin da zai nuna cewa muna gode wa Allah shine ta hanyar mutaba'ar abin da kuma ɗaukan matakin yin nazari idan aka zo aka yi wannan karatu da aka yi na mako ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ya ishi mutum ya wata ɗaya na nazari a kan shi ya ta bibiya ya kai ya kawo ya duba wasu masadir ya yi ah, enhancing wasu fawa'id ga kuma malamai da zai iya tambaya a wurare daban-daban ga zai iya searching online ya ga wasu malumat wasu tafai da aka ambata ko wasu baya ya bi su ya kara tattauna su sai ka ga kafin wata ya zagayo ka fita da ilimi mai yawa da ka ake samun wato a tara karatu wanda za a amfana da shi wannan barnamij ne wanda yake istisna'i wato na musamman wanda watakila samun irin shi a nan ƙasar sai an bincika ba za ka ce babu ba amma dai abu ne da ya karanci domin galibi abubuwa ne da aka kwafo su daga irin tsare-tsaren ƙasashen mamlaka da sauransu su ne suke da masu kuɗi masu arziki wanda za ka ga da gaske aljanna suke nema a cikin muna akwai wanda suka zauna a ƙasa akwai wanda sun taɓa zuwa akwai wanda suka samu labari za ka je ka ga yadda masu kuɗi suke infaki na dukiyarsu don addinin Allah mu kuma nan da aka ga wani yana yi ma sai a dinga discouraging ɗinsa ko a dinga ƙoƙari a nuna masa bai san ciwon kansa ba cewa dukiya ba a mata haka to wanda kuma yake da arziki da ya mora babu kamar mutumin da Allah ya sahale masa yin amfani da dukiyar don addinin Allah kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane biyu da ya halasta ko kuma da ya dace inda ba in ma an musu hasada ba a yi laifi ba daga su akwai wanda Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya sallada shi akan dukiyar yake aikin Allah da ita aikin Allah kuma shine ka ba da haƙoƙin dukiya da ke kai na wajibi na mustahabbai da duk wani abu da za ka yi amfani da shi don ganin cewa addinin Allah ya ɗaukaka bayan Allah sun samu sauƙi a rayuwarsu wannan yana ma masu kuɗi wahala mu a ƙasashen mu sai kaɗan waɗanda Allah ya taimakawa to idan ka zama kai beneficiary ne na wannan babu shakka kana cikin alheri kuma Allah madaukakin sarki yana zai tambaye mu sun mala tus'alun na ma idin anin la'i a ah, dukkanin mun sani din da zaka je karatu sai dai ka je kai kai kai wahala ka sai littafi sun akwai transportation ka kai kanka ka ci da kanka da abinci watakila ma ka nemi wurin kwana da kanka to aka ce duk waɗannan an ɗauke mana sannan kuma baya ga haka ga wata mukafa'a kaga duk abin da ya kamata a yi mana na nuna mana wato a na na sanya mana wato encouragement na na karfafa mu to gaskiya an yi to wanda duk yake ganin wannan karfafawa baya bukatar ta ko kuma bata wadace shi ko kuma ba zai iya bada lokacin da ake nema a bayar don ya zama abin da ake so a zama ba yana ganin ya ci amana tsarin nan gaskiya kuma gara kawai ya yi infisali akan ya ci gaba da yaudarar kansa yana yaudarar mutane muna so ne ya zama da ƙarshe waɗannan fuskokin namu su zama su ne fuskokin malamai da za su ci gaba da da'awa a duk inda suke a garuruwa da birane da ƙauyuka eh, inda musulmai suke suna da tsananin bukata zuwa ga masu karantarwa zuwa ga masu da'awa zuwa ga masu wa'azi zuwa ga masu jagorancin addini to wannan abin da ake kokari ai takwini kenan ta yadda watakila daga wannan mashru'in za mu iya wa da mun ya faɗaɗa za mu iya samarwa da al'umman nan tamu ta musulmi a wannan yankin mu samar mata da waraka akan wasu daga cikin matsalolin da suke damunta musamman ta samun waɗanda iliminsu bai kai matakin da ya kamata ba a ce kuma su ne suke magana a madadin addini da samun yan yan yan takahaye da nake ce musu duk wanda ya sha ilimi ya ishe shi za ga yi zai samu natsuwa zai zama mai taka tsantsan zai rage yawan surutu kuma shi ne in ya zauna zai karantar da mutane zai amfanar da su amfana wata fuskar ya karantar da su ilimi ya taimaka musu wajen yayi musu jahilci sannan da gyaran ɗabi'u da mu'amalarsu da kuma kusantar da su zuwa ga Allah da kuma uwa uba kamar yadda muka ta faɗa mai maimaitawa dan su tsira a gaban Allah rana alkiyama saboda yan uwa masu albarka ina mana wannan nasihar ne da ni kaina cewa kowa ya tsaya ya duba abin da yake dan ya gyara dan kar mu tafi a cikin kurakurai da abubuwan da za su zama cewa ba su da ba su da alkhairi gare mu kar kuma sai an yi nisa mutum ya yana nadama duk wani ka ganshi yanzu da wani ilimi ko ta ɗaukaka akwai wasu mutane a gefe da suke damar ina ma sun zama irin shi watakila tare suka fara karatu su suka yi wasa da wannan dama watakila ma da ake karatun sun fi shi kokari amma yanzu suka suna cewa ajin mu ɗaya da wani fa tare muka yi makarantar sakandare a wuri kaza in sun fara ma haka ta su saboda sun da suka samu wannan damar ba su yi amfani da ita ba kuma kamar da annabi yake fara cikin hadisi abubuwa guda biyu mutane da dama suna sakaci da shi sai ya wuce su na dama abu na farko cikinsu shine wannan dama da mutum yake samu ɗaya daga ciki asihatu wal farag lafiya da kuma lokaci da zaka yi wani abin da ya kamata ka ci arzikinsa ka ci moriyarsa idan baka tsaya ka ci moriyarsa ba daga baya lalle zaka zo ka shiga cikin nadama Allah ka tsare mu daga nadama duniya da lahira saboda haka manufar wannan mashru'i shine a cikin watannin da za a yi ko shekarun da za a yi mu koyi ilmomi mabambanta kuma mu iya mu'amala da madda ta ilimi kada mu tsaya iya nan <clears throat> duk hanyar da za mu bi mu samu karatu jama'a mu mu same ta kamar da muka ambata a jiya hanyoyin samun karatu sun yi sauki da yawa akwai dubban ɗaruruwan ko ka ce miliyoyin content na ilimi suna nan suna jiran mutane akan YouTube akan Telegram da makamantansu ya kamata mu mu ci moriyarsu don mu rabauta da alkhairin da ke ciki don kuma wato mu samu haɗaɗuwa hanyoyin samun ilimi waɗannan wayoyin da muke riƙe da su kullum muna samun su data to kan ta asarar data mu a banza mu yi abin da zai amfani mu sannan kuma mu rage damuwa da abubuwa na yau da kullum da sauran mutane suke kamar yadda muke kwatance a jiya da ɗalibai masu karatun boko idan mutum zai karatun boko yakan baggarin su ya tafi wani gari ya haƙura da komai ya haƙura da duk abin da mutane suka saba yi ya je shekara hudu biyar shida kawai yana yana infaƙin lokacinsa da tsakarsa don ya iya wannan sana'ar ta boko ya iya kuma sai bai ci gaba da rayuwarsa kuma su ne suke zama mutanen da ake cewa yan boko da yanzu muke jin haushin su cewa sun kwace ƙasar suna ta yin yadda suka ga dama da ita zaka kasancewa mu ba mu bar garuruwan mu ba ko kuma mun bar garuruwan mu amma muna zuwa mu dawo wannan kai ya ba mu dama mu ce bari mu ci gaba da the same rayuwa da sauran awam suke mu gane mu ba awam bane mu wasu mutane ne da muke da wata manufa da muke so mu cin mata kuma sai mun yi amfani da lokutan mu mun yi istiglalin lokutan mu wajen ganin cewa mun mori lokutan mu alal misali mun yi misali da da masu zuwa kallon kwallo da kuma ka ga ɗalibin ilimi kuma kullum yana da majalisar da yake fira tun daga yin salar la'asar har sha ɗaya na dare har in ana faturar sai 'yan sanda sun fara bin mutane da gudu sannan za shi ba rani ba damina, ba azumi kowane lokaci wannan majalisa dole sai an haɗu an zauna wasu tun suna samari suke ba majalisa har su tsufa wannan yana daga cikin hanyoyin ɓata lokaci a wannan ƙasa ta mu ƙasa hausa sannan da yawan shiga rigingimu wanda ba su da wata maslaha irin rigingimun nan na social media na trending ka ce komai sai ka yi magana a kai komai sai ka yi rubutu a kai mun karanta jiya cewa wanda da yake tsawon baki akan komai in ji ba masu ne ce ta wannan mahaukaci ne ah, wato kamar yadda ba shi ke cewa kowa ya daka turmin wani sai ya rasa turmin daka tashi ya kamata ya zama kana da priorities a rayuwarka me abubuwan da za ka yi me waɗanda kake fata ka cimmawa kana da kuma method na ya za ka yi ka cin musu sannan mu saba da karatu har ya zama mana kaman kalta yana daga cikin al'ada da ta yi karanci a cikin shi ne al'adar karatu jiya muke magana ha'ila yau akan wasu daga cikin malamai waɗanda aka san su da nacin karatu har ya zama musu al'adar da kullum suna cikin shi irin khatibul bagdadi ko a wannan zamanin ka lura malaman da suka fi kowa a da'i na ilimi zaka ga malamai ne wanda koyaushe suna tare da littafi amma littafi shine al-ustadu alladhi la yamallu wa la yamutu wa la tanqadi ajaib duk wani malami yana iya gaji wata na zai mutu wata na za a zo karatun da ya mamanta amma shi littafi abinda da yake cikin shi yana nan diman da'ima kuma koyaushe jiranka kawai yake saboda ka musaba da karatu sosai jama'a a hankali a hankali ake developing wannan irin ɗabi'a ta karatu na mutsala'a da raja'a, sannan musaba da kuma isti'ana da junanmu idan muna tare haka matsayin ɗalibai wani Allah ya mishi buɗe a ƙur'ani wani Allah ya mishi buɗe a logal arabiya wani yana da fahimta a kaza to sai mu dinga taimaka wa junanmu wajen muraja'a kamar yadda ake a makarantar boko a dinga tutorials wannan yana taimakawa sosai sai ka ga wani abin ka fahimta a gun ɗalibin fiye da malamin ba an ce makarantar ibn taimiyya ta shahara da wannan saboda haka ta fidda malamai kurai ɗaliban suna ƙaran junansu da haka baka ji a su kowa na ce ma malami malamina ibn kasiri zaka ji yana cewa malamina ibn al-qayyim malamina zahabi zahabi na cewa wani yana yana cewa ibnu abdulhadi kaza kowa saboda sun ƙari junansu kowa akwai abin da Allah ya mashi baiwa yayi fice yana da zalaka akai sai sauran su tsaya sai ya koya musu wannan abu shi ma sai wani shi ma sai ya koya musu to sai suka zama malaman juna ɗaliban juna kuma suka fitar da manyan masana da har yanzu duniya tana cin moriyar ilimin su to za mu iya irin wannan mu ma mu amfani junanmu karkare na wani cikin ah, abokan karatunka ko wani wanda kake ganin kama girme shi a shekaru kakkare na shi baka san baiwa da Allah ya mishi nabi yana cewa ruba muballagin aw amin sam'in wataƙila wani wanda ake isarwa to ya fi fiye da wanda ya jiyo so a san da malami yake zaune a kujerar da yake karantawa ta akwai wani wanda ya fi shi fahimta to wannan opportunity ne so mu saba da yi wa junanmu irin wannan a kyautata zato ɗin da kuma girmama juna sannan yakan cire mana girman kai zai cire maka girman kai in kasancewa wane da wane duk sun zama cikin malamanka duk da sawo'inka ne duk da watakila ka riga su ma shiga cikin ustazanci ko ka riga su gama hadda da sauransu wannan zai taimaka ya cire maka duk wani a regale da ke ka a cikin kwakwalwarka zan so wasu daga cikin 'yan uwa su yi ko da ta'alikat ne ɗaya biyu uku haka ko akwai wani zance da suke ganna da muhimmanci ko wani shawari ko wani istidraki wanda suke so su yi su daga hannu daya biyu uku hudu mutum hudu biyar to ya isa akwai a cikin dat a ha mutum biyu akwai abin magana da zai kai can malam bismillah kada ka fara daga hannu to miƙa musu wannan zai je zai je wata aki na so yi gonan ne yadda kowa zai gan shi ya yi mana ka faɗi sunanka da garinku lokacin da yana to wani laifin da ya haɓa shi ya fito sai da kwana wata rana wani wani laifin kawai sai na gani ta mun haɗu sai ce da Allah ya tafi kar ya nuna mata domin ana warewa ne da ya rasu to kuma za a raba su sai ce da Allah da su karbo in ta gani gaskiya ba ta kai ba shi ne na ce ki ba ta ba ce ce wannan ta ba shi kai ba ba ba فواكب في شيخ الألباني رحمه الله أن الناس تنا wanda yake kafin gidaje ga littafi karanta masa gaskiya ne wa nan ba da yawan shi daga police shi sa muka dage da wani abokina muka mai da shi pdf za ka ina da shi wanda kuma zan pdf da a tura wa zan wanda suna karanta babu shakka na karanta da shi Allah ya kan da rama Allah ya kan waye lamba ta biyu da suka daga na ba su lamba ta malam bismillah kawar lamba ne? a? kai lamba na biyu? to faddal Thank you. sallallahu alaihi wasallam wannan yana shiga ba kuma zai dauka a haka eh ta kimita ne waki ta Allah kamar yadda daga daga makararsa a da cikin abin da rage shi shi ne gaskiya yi kusan da yi wanda ke shi wata da ke na amma fa'idar da yi a wannan sura sura da wannan wadai تعريف الأمة وحياته بما في الله فإنت الحمد لله وجود الإسلام في نفسنا ومشي ومن أطلعنا ومن عهد السؤال كنت تعرف وعايش فأي يوم تقارن توجيه في المنبر في هذا المرة ولا شيخ قام آل مشيخ قام irin su kawai fiskiya irin su matan wahabiya da kuma wanda yake a wajen shi kan shi kan program da ya na rawar kafa ne ko ko a ji aiki na kuma ba da wani matsala da to yi ta ta da ko shi ya kuma zai fito kawai ta ya hau kaya wannan an tori challenge ya kamata ya zaura ta da ya yi idan zai iya wata tattar su mai wani shi koda eh, ta shafa eh, mu wa illa ta sun nufin koda ba mu zama kuma kuma nan ba ya zama ta mu a gaba ta nan da yin shi a gaba da littafin littafin duka abin da malam ya manta kuma su kusa da la'asar din kusan na da gaba ɗaya sai mu ne daga cikin wannan alaƙa hamarar da da da jikin na biyu shi mata na na yi zai tsada haɗa su gaba ɗaya a kun ɗaya mm. to fi yadda ne ido ka amma dai a har da na da shi fi shekara uku da hannun na kawai to gaskiya ana zai ɗaya ne samu wannan samu sai samu wannan samu sai samu adabu hamar da kuma da imamu da imamu nawawi sannan sai ta karanto su zarunci a ta'alim da ta'alim domin na ganin kamar tarihin ilimi zai iya samu a kan koyeshi a wajen malamin sosai wa irin su malamin ke da cikin fasahun da kuma ba da wasu malamai da wasu wannan na kuma yana da ya samu wannan to shi ma zai kai ya mulai kuma zai san ina ne kamata ina ne kamata ba kuma zai shi waye a mataki na ilimi a ƙarshe na na yi addu'a ga malamin lafiya Allah ci shi da na ƙarshe kuma yana malamin ya tsari da shi ahsan Allah ilaikum ah, shi wannan rufi kawai yake ni ba na cikin lissafin malamai kuma wannan sabgan ma ne haye na mata wallahi ni malamin ilimin harshe shine takassus ina in shi nake yi watakila zan yi shi ma fiye da irin wannan to anan ne za a ji ko na cancanci feji na kuma cancanta ba ni ba ba abin nan bane ba malamin addini bane asali <laughs> ba san yanar sa abin ba abin da Allah bai gafarta mana amma dai akwai malamai tabbas mun saurare su ina so in zo kan magana malam albani da ya karshe amma dai Allah ya gafarta mai da ni da shi da mu duka waye mai lamba ta uku da aka da na'am faruko na'am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 wanda shawarar da ta so malamin halitta ya Allah na yi zuwa sun ci zaura daga sama da kuma yadda za a yi wata ko dai gari ba da zama ya ci malamin wa'adi ne wanda gaskiya da yawa an yi ta a haɗin wa'adi amma an taso babu na hau ba za a ta horo da wa gari ba da kanta da shi an yi ta yi amma babu su gaba da gaskiya ne Yeah, yeah, yeah. a galibar abin da malami shi da zai kai gaba da yawa kuma gwada mu'amala za iya gama sha ko kuma sai da kuɗi da ta masu da kuma na lokacin ba yadda lokacin zai zama an da cikin mu'amalar ma ɗalibai gaba wannan shawara ce mai mahimmanci sosai gaskiya batun loga din nan za a isar da sabo sai waye number 4

ma'aikata wannan a foundation ne wannan majalisi ke da Allah ya saka musu da a abin da zan fara ne shawara ke a wurin Sai sannan magana a shawara guda sai ɗaya na ji wannan da kuma ya ce ta matsayin mu na kanzanci musamman wanda suke irin wurare waɗanda babu irin malamai sosai wanda suke so su yanzu ɗalibai don su zama malamai irin wuri ne da za ka je da kayan shafi don jami na wani yanzu ya yi kana so sai ku ita ya zama irin malamai na zaure haka? to wannan muna akwai kuma ɗalibai wanda suke son karatu sai karin baya duk wata akwai ɗalibai da suke yaduwa za mu fita amma da yi mana ɗaukar duk wata duk wata za mu haɗu a nan ne muke dan samun wasu abubuwa da yadda ya kamata domin ka je malam ji wani ya da gona kwarai ka kama sha da ɗaya in ka sa da tashi wanda yake sai kai sai duhu sai ku da shi kuna ba to sai sa lokacin da aka samu wannan daura ne kwarai da gaske wallahi na kwanci da lafiya mai gida shi su bani to wannan ina bukata kamar yadda wani ya faɗa a ba mu shawara mu kai mu na ɗalibai muna so mu zama malamai masu abubuwan malamai a duba da wannan daura din irin ta kaɗan ne kuma an tsaya irin ta balle a ga inda ake sannan abu na biyu a matsayin mu na ɗaliban ilimi kamar irin haddace wannan malamai da wannan dattin muhimmanci maza sun kare ku sauran su yi sitat a sun da irin magana su ta yi ba sai kai ba kuma <laughs> a kai wa mata a dattijan nan tukunna kai ne na ƙarshe ko ba a cikin malatu su bismillah eh, daga nan sai sittat ko guda ɗaya ce a cikin su ko ko ba bismillah ka sama babba ƙara da wa Allah mai kowa mai wanda ya kaddara mana muka samu aka kafa wannan daura kuma a dalilin mu wa Allah ɗaukakin sarki saboda ba karamar fa'ida ba ne a cikin kowa ya kowa ya ji alhamdulillah ne ma zan ba da a wajen su ɗalibai yan uwana sannan kuma yana neman shawara ta biyu kuma a wajen ma sannan ina godewa wayan nan wayan suka harsuka wannan daura Allah ya saka musu na alkhairi eh, shi ma wanda ya gaya mana kokari ya ba mu wayan nan fa'idodi da ilmi muka Allah ya saka muka da alkhairi a ni ma na manta ban faɗa ban ban kai abu sunana ba sunana Muhammad Muhammad daga yahya local government amma mu kamar iri na iri na kun ga yanzu ba yadda sai a yi da mu sannan a dinga mana ƙoƙari dai da jan kunne komai ya fara yin gaba ya fara yi baya kai yana yin kafa kafa sannan bayan haka a ƙauye wutar ƙauye kuma kun san sun yadda yake muna ta cikin sabar hausar ma ba yawa ga cikin wani cikin wannan daurar wayanda suka yi eh, jami'a madina su suke koya mana to mu kuma mun fara karatu suka wanda wani lokacin lokacin da muka fara karatu baka san ma biki wa ke yi ko hadisi ke yi ko wani ke yi an da ana da yi sannan kun da jirgin ka zauna a gaban malami za mu ɗauki darasi muna ɗaukar darasin shikenan mun rufe shi shikenan sai gobe ba za mu sake rufe littafi shi ne kuma wannan akan wannan zan bada shawara wayanda suka taso yanzu gaskiya ku dage sosai mukan ne mu fara makana to saboda haka ku ƙara dagewa idan kun dage za ku ga amfanin mu amma ko da haka yanzu haka alhamdulillah akwai abokanin mu wayanda suke yanzu suna can wajen filin kwallo ko kuma wajen wuraren shaye-shaye amma ko ga wuraren kuna mu a wani mu na kusan iyayen wayansu daga cikin ku mun zama abokanai to alhamdulillah kamar yadda goma da alimun da alimun ya ce ya ce cewa a nema ila ta tsari ko abu da kare na hukun gudu ga ne su kara da kasance mm. to alhamdulillah gode wa Allah akan haka to shawara da nake ba ku kenan shawara da nake nema a wajen malam kuma ita ce a game da wani jiya kenan ya yi magana a kan mukada'at wajen neman ilimi to kamar ni wani lokaci in na ji ana darasin na hau ina son na hau na baya ban yi ko ina ba ga karatun Qur'ani da hadda ina so in hadda kuma ban je ko ina ba sannan ga ilmin usulul fiqh nan ba ina so da baya ko ban ban gama ba sannan ga mutsalau kadir sai ko wanne ina so kuma ga tsarkin ya ya yi yana sosai saboda shawarar da nake nema wajen ba yanzu ya zan yi da irin wayan nan abubuwa da hakan kowa za a yi kafin ko dai a akwai wani yanayin eh, kwamfin da zan iya ɗauka in yi ta fama a kan kasuwa ko kuma dai yare da za a yi assalamu alaikum wa Allah ya saka alkhairi baba mun gode more da gaske za mu ba da Na'am to eh, alhamdulillah mun ji wato ta'aliqat na wasu cikin ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi kuma dama abin da muke so majalisin ya kara zama lively don wannan yakan sa a rike abubuwa kuma a ji fa'idoji daga 'yan uwa bari fara da waɗannan manganin na ƙarshe da iyayenmu mata suka yi game da littafin da suka ce suna so su dinga kafin su karanta sai su yi kamar kowa ta faɗi ra'ayinta ko na fahimce su ga matsalar amma kafin a karanta a malamin ya ce sai su yi kokarin su ji ra'ayinsu junansu kamar yadda ake kantar da mathematics misali sai an gama solving sai a ce a duba kuma akwai ya dace da da littafi ina ganin wannan babu bukatar sai kun mishi haka gaskiya ku karanta ku fahimta tukunna abinda in ba ku gane ba to sai ku ga ko akwai a muhalli na ra'ayinku wanda zai yi haka shine wanda watakila ya kai tsaran malamin a ilimi ba ban san kowa ya malamin ba amma ina ganin wannan ba zai bada tunda ba riyaga ce ake ba ba wani training ne ake na musamman so ake a fahimta to ni ba na ganin dacewa haka a matsayin eh, tafarki wallahu alam ah, magana akan arabiya gaskiya ne galibi ahlus sunna da tambayar da ah, malam giya da yayi da kuma tambayar da ɗaya wannan sayyida ta yi ah, kuma na san duka matsala yan uwa ne da gaske ne ahlus sunna muna da rauni sosai a arabiya gaskiya rauni wanda ya dace lalle mu sayin da za a yi maganin ina jin aje ne abin da faɗa cewa in mutum zai iya kokari ya digiri a arabiya a department ɗin mu a abu zaria na arabiya wallahi mun mun istikbalin ɗalibai har professors a wani fanni na daban su sun karanta arabiya saboda muhimmancin jiya na ke da labarin akwai wani takadarin mutum shi ma an ce zai tafi sudan koyon larabci ne ko misira saboda yana so ya wani rubutu a cikin fannin tarihi so gaskiya mutumin da ke so ya fahimci musulunci irin fahimta da mu muke so mu yanzu a matsayin mu ɗalibai yana da tsananin bukata zuwa ga arabiya kuma ana ganin lalle majalisin nan ya kamata ya ba da muhimmanci wajen sanya wasu darussa na arabiya wataƙila za a yi haka a gaba amma wanda za a yi a mustawar daura ba zai isa ba sani na fi ganin mutum ya je diploma ko ya yi Eh, NCE ko ya digiri akalla kwaya a Arabiya kuma ga makarantun nan kewaye da mudu suna bi ah, lafazin anat ah, lalle wannan fasarar da muka yi mushi a nan na cewa bin abubuwa a sannu sannu ne shi da fasara shi da na sani Wataƙila malamin ya mutu ya yi wancan ah, fasara ne contextual don abin da ma'ana wajen take eh, mutane suna yin gaggawa a cikin abin da suna da dama ta bi a sannusan watakila abin da yake nufi kenan ba za a ce fasara ce take galat kai tsaye ba wallahu alam dan uwa da ya tambaya akan mala albani zaria malamin mu Allah ya gafarta mushi ah, ina ganin tambayar shi ta wuce magana ta aliki ah, ni ina da rubutu musamman da ne akan tarihin mala albani ba san ko ka sani ba littafi ne da na taba rubutawa kuma nayi maganganu akan sa a wurare da yawa an kawo shi ku Habu Isa ya kawo so kuma na taɓa yin wata interview da wasu gidajen TV a kai da sauransu tabbas mala Albani Zaria Allah ya gafarta mai malami ne wanda yake murabbi wanda kuma ya zama wato yayi ta'asiri akan mutane da yawa Allah ya huwace mishi a zurfin tunani Allah ya huwace mushi wato himma aliya kuma ƙoƙarin tarbiyyar ɗalibai kuma alhamdulillah an ga inda tarbiyyar da yawa ɗalibai ta kai kuma an ga yadda mutane suke amfanuwa da alkhairansa Kuna addu'a Allah ubangiji ya kara mushi rahama da gafara Allah ya ji kanshi da sauran malaman mu ya sanya albarka a cikin zuriyarsa da iliminsa da kuma mu ɗalibansa Allah ya sa mu cika da imani so zan yi din ka zuwa ga waɗannan text ɗin ka je ka duba wata kila ka samu abin da kake nema zan ba da lambar wani abin nan akwai wanda ya tambaye ni ina da ina da mustauda ko in ce abin nan kanat a telegram inda nake ajiye darussa na mala albani Allah ya gafarta mai wanda nake da su duka ina da su a wajen kuma ina da nawa da nake yi telegram ya fi sauƙin mu'amala zaka ga komai da kake nema so za ka iya neman karatattakan ko wa'azozin da ire-iren masayin a wannan tasha ta telegram amma ga lamba waya wadda nake amfani da ita ta whatsapp idan mutum ya yi magana sai a tura masa link da zai samu ya fi sauki 081 2016 2016 6844 I will come again 081 ko a faɗa da wasu sifili takwas ɗaya biyu sifili ɗaya shida shida takwas hudu hudu alasa na faɗa daidai 081-2016-6844 wanda yake so ya iya samun access zuwa ga abubuwa da yawa na sautiyar in yi magana kawai ta whatsapp cewa da Allah yana son link na telegram sai a tura mushi sai ya shiga a ƙarshe muna addu'a da fatan alkhairi musamman ga ɗan uwa malam ahmad wanda shine sanadiyan hada wannan alkhairi Allah ubangiji ya shi mushi albarka Allah ya ƙara mushi yalwata arziki da kyakkyawan manufa Allah kuma ya taimake shi shi da sauran masu taimakon addini Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa Allah kuma ya sa wannan alkhairi da yake Allah ya karba masa babu laifi mu yi addu'a ga baki ɗayan mu don neman falala Allah akan wannan mashru'i da muke yi ubangiji Allah ya taimaka mana ya sanya mana albarka a ciki Allah kuma ya rangwanta mana Allah ya sanya mana ikhlasi Allah ya sa mu gama lafiya ya jikan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi damoyinmu ya Allah ka yaye mana Allah kuma kamar da kowa gidansa lafiya yadda muka fito lafiya ka da fuskokinmu cikin albarka da alkhairi wannan wata na Ramadan da muke fuskanta Allah ka sanya mana albarka a cikinsa ka samu daga cikin wanda za mu samu alkhairin cikinsa cikin waɗanda za ka ‘yanta su ka sanya rahama a cikin kaburburan magabatanmu cikin mu da iyayen mu da sauran musulmi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah